وقد ثبت في في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر هذه الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ارموا ارموا واركبوا وإن, وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا وفي رواية من ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمي, إلا رمي بقوسه وتعديد فرس وملاعبته امرأته فإنهن من الحق وقال ستفتو عليكم أرضونا ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلفوا بأسهمه وقال مكول كتب عمر بن الخطاب إلى الشام أن ألموا أولادكم الرمية والفروسية وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ومر على نفر من أسلم ينتظلون فقال صلى الله عليه وسلم ارم بني ارم بني ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان فأمسك هذا الفريقين بأيديهم فقال ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال ارموا وأنا معكم كلكم ngafa jaba شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيميه ya ci radiyallahu anhu ga alhamdulillahi rabbil alamin e bo pata uluji tabatu ya Allah ya suna jali ta pata nan ta e suna pali ta pata nan ga ranyu fi sabilillah e du cheyan de kwen secho kalima e fi sabilillah na wuji kiyo en wanji wa darbu fi sabilillah gangani da wajen zayo da kwen secho yi watalu fi sabilillah ko wajuzayan da kwan socho wadarbu fi sabilillah ganda wajuzayan da kwan socho kullu zalika ga to ne bata mimma amara Allah bi unda ta'ala bigi wa na Allah tuna ya wuta sai na kafaru أبكي قابو بكافر جينا فضرب الرقاب يقعد يدعي بابو تقصجو حتى إذا أسقنتم فشد الوثاق حرب كفن يقعد يقلب تتعب ليتيني با فإما من بعد وإما فداء لا يا غبي اجو وجي مزغو اما يجي يا يا فري اما يا غدا لا حتى تضع الحرب اوزارا har da kakun ne kun a jiki nan ya kun abin da ki ya kun ta da nan wa kala ta'ala sai ta latu daga fadribu ana la'ana ete zaje kiyan patu wa dribu minhum kull banan e ke ta babo e gwajo be gwabere giji na kafan doro wa kala ta'ala sai ta latu daga yayin lazina amuru ya ne jaimani jinan

oúnjẹ mọ̀tí lẹ́yìn náà yóò lé ìmànà lọ́jọ́ àdíjí àrùn ẹ́ ọjọ́ àwọn àrùn dẹ́bà dẹ́bà ilé wà fẹ́ yíò yẹ́ tẹ̀kẹ́rì náà dẹ́bà ọ̀sìn ẹ̀nà kọ́ ká ṣe tẹ́ ìbánu ga ájú ọmọ bújẹ na adé tẹ̀nà lùwú àìdíkù na bẹ̀gbọ̀ nga yẹn wọn àmọ́jẹ́ ẹ̀nà rí máa hókù ẹ pàṣẹ yẹ nga àdíjì náà nga àdí wọn bí ní wà tíráyà wa kala tara ce tunatuna gan waye dulahun e ji shirya masata tun yene gaje yi kunan min kuwatin ya kago wa min riba tilhaili gangani da to doko na jaji shirji ne turgibu na biyi aduwallah ne ga laye doli don makiri shi ya sofona wa aduwa ku gani makiri ya na wa hari min duni ku da to zama sai ci ya yane na wa kari sabata fi sai muslim ibn taymiya ga wani tabbatar da sai muslimu wa gairi to yana ji sai muslima ne wa le to abu dawuda to at-tirmidhi to ibn majah to imam ahmad ibn hanbali ba ta la hadisi nabi ga nabi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara ala al-minbar hadhihi al-aya ke da ni ba aya na ta ce min baro ya waye julo masaqat min quwwatin wa min ribat al-khayl turibuna bi adu wallahi wa adu wa kumna faƙala ni bi ciga ala innal kuwata arramiyu lalle ne ka goye min kuwatin na ga ikiyo eh ciyo ala innal kuwata arrami lalle ne ka go eh, ne ka go ne ga ikiyo eh ciyo wale ga tafsir ni ban tafsir ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ikiyo ga dano go sabata anu wai tabbatar da ba annabi sallallahu alaihi wasallam fi sai annahu qala kidi annabi ga irmu e ce warkabu ema etuyen ma na tu dabba wa in tarmu wa abu la min an tarkabu yema biye ce un ba un ga ye biye tu ngo diga na ko amma hadisin na mutazwa abu dawud da to al-imam tirmidhi to an-nasai ga ludo albani ga hadisin na dhaif yo dhaif tirmidhi ngo man ta'allama ar-ramya ni sallallahu alaihi wasallam ga zan ga da ilimi yace na ثم ma nasiya wun ci biyu ba ta nan falaisa minna wunda mini ibuwa lóòlé kẹ́límà ẹlẹ́sà minna bá abọ́nà ó ti láwọn wá jù kí wọ́n lè káàkiri à gbogbo ti gáàdì wá gẹ̀ẹ́ náà ẹgbọ́n ni lánàá ti ẹlẹ́gà adẹ́gàgẹ́ lẹ́sà minna wímọ̀ náà wá jù kí wọ́n lè káàkiri à náà ẹnà ẹgbẹ́ lẹ́sà minna ẹgbẹ́ ọlámi wa aljahiliya ko ko man gashi na zane gaji ya rubutu na falaisa minna wanda mini ba ku ga laisa almumini bi ta'ani wala la'ani wala alfahishi wala al-badi wuce mumini wanja zane bukuti ko yayi aibu ko yayi lamina no de ne de lawo ga ne ji e pele ti bele mbaye ba wa ni bi muhammadu wa lawo ga na zu musulunci waniya kemi na kan nasu na jari nufi kari kafara si babu musulun fusu ko kitalu ko furun waji musulmi to ko fasikanci wo wo guma kafirci wo kuwa ko furun billahi tabarru'un min nasab kafirci ya zo laguwa gangani be dangi dai ne biyu ne ndo ya hadisi na lauka zane ga ci hake ganin wani kiyo wazu musulunci bu anya wato wunja shugaban tun da tule mini shahabul kufur ya gwada kufuro so igwala ji kama muna ta kayi nan au arrafan fasa da ka na bugal ko ne kafara bi ma udila ala muhammad dole kafara dole kafara kafara kafara wanda kiyo mun je explanation yi wani general ga to shikenan eh wajen road wanda wasu musulunci wajen raba yi eh. wakano kitabu da wadda ibn kuzaima wadi kiyo wala moji te biya gama la su jawo kufuru aga guba da kufurun akbara ma da kufurun asgar ata da be ma guba kilo be katun go fi riwaya ti riwaya no ce ma ga man ta'allama al-ilma man ta'allama ar-ramya dan ga da ilimi ya ce na summa nasiya wa chubata na fẹ́yà ní mọ́tún jẹ́ àdá ní ìmúyọ na sọ̀kọ́ jí una òtà ní mọ́ ti jíjẹ́ òtà ní mọ́ ti dàgbà wọn ní mọ́ ti jíjù wọn ní mọ́ ti tààké aláàrímọ́ sọ̀kọ́ ají ní mẹ́ ohun wo jíjẹ́ wo jí ẹgbọ́ wẹ́n tẹ́ ojú ní mọ́tàlá ìlà tùsúgà yẹgá zanwaci ni mai waye zanwaci ku fiti so kwa jiyu zanwaci ni mai wa arba wani ku fiti so kwa jiyu zanwaci ni mai wa kya makanta lo so kwa jiyu kuma ko ni wa lagwa sun ni man na wuta sai continue na wani jiya wani jiya da dele nga muraja lugwa nga muzakara lugwa nga nazari lugwa wuce lo makanta da har mun fi ga gaskiya zakarin insha Allah wanda diga lo an ga aje to mun wuce a dele wani jiya wani biya wani ne jiya ne jinde jiya wa fi sunan an sallallahu sallam annahu qala ga ni gan kullu lahawi e dondondo lugu bihi rajulu ne zabage zona fa ba batilu enyi tuyo illa ramiyu bi qawsihi inda gwaunga da ce gangani be e pabi suya wa tadibi farasahu gangani bai training na wani jido na ya wawula labati imra hata gani bai zo na wazo bai yi na fa'in na hunna min alhakin na sai daidai e gbogbo wa ga ya zage su ga yin yanyin kwaye baki kwaye kwani kwaye yagwa kwaye wa muziki ko kwaye ya tukan kashi kwaye ya yagwa ya kwaye ya hanku wale na fata dikiya wale ba wai annabi Muhammadu ba allazi na yashtaru na lawal hadisi yudilla bi an sabilillah zai je shi lawul hadisi yayin zo yi be music je ba la gbiza ya ke ko so kwa lugwanin wajtanibu rijsa min al-awsani e kiya be sakwe ko min ya kuje ma ne kiya be kujiji wajtanibu qawla zur e ma kiya gani be ga gamane e ni gangani da music je da min ya kaunu zuyo iza maru bi lagawi maru kirama mini ti fẹ́ mú mi níjọ agbàgbọ̀ lagawu gẹ́ gbogbo gẹ́gẹ́ mẹ́kíyàn bẹ̀tíwẹ́ ẹ́ bàbá yìí ìlàtọ̀kọ́ ìfitúgbá náà jígá ní ọkọ́ wà lẹ́gán máa ń jì mẹ́rí fọ́sọ̀rọ̀gá mini lagawu ọmọ mẹ́sìkì síwó the musical instrument ìlàrí gígbìmọ̀ tó dìgẹ̀lẹ̀ àrùn gẹ̀kí ó kú jẹ́ gúnzì kó ga ra'ayta al-haqqa wal batil ba wale gaskiya da gamane iza ja yau mulkiya ba ce kwa rikiya mi gada be a shiga music dana a shiga to al-haqq dana al-batil madana ba ne ga wa gode za ga wai ne ga wa gumi na albashi da yi mazu gafe za ku gada a ta lamsaka sai da wata miliya fatawani ko ji alhaku ko za ka albashilu inna al ka kana zauka ibn masudiji a ga aligina win bisu nifaka fil kalbi eni ko wenyi munafinci na gbogbo lọ́dí gani ọkọ́ alẹ́bí sọ́lá sọ́lá gẹ́lẹ́ ẹ̀kún nínú àkúwà mú min yẹ́ sẹ́ìlú na al'ira wal harira wal ma'azin ẹ̀dà e àbẹ́dà alúmọ̀wò alharir siliki bí i ṣíndé gẹ́ndẹ̀ tó music

ẹ̀bá sí tó bá yí tó ń lágbí alẹ́gbí ẹ̀rù ẹgbogbo lọ èso méjì jẹ́nà ogẹ́mì ogẹ́ tó tó dòdò kó ní no problem kó ṣe yìí tẹ́lẹ̀yìn kó ti jẹ́ inú oṣe tí ó ṣe tó bẹ inú oyin no problem wá jẹ́ yìí ẹ́ ẹbá bẹ̀rẹ̀ ní ẹjú tó di fi ń bó kájì ẹ́ kó èdè indian game kájì

wadda abin layin yau ga gaskiya wanda daidai ba wuce fa wallahi fondoro azungu don damuna azungu ya shi doro na tila wajen wọ́n ṣí mi lówó wájí múrájá kàánú kí wọ́n ní lówó wájí preparation akẹ́zọ́ ẹgá e ṣí ọdí àbílẹ̀ wọn kí ẹkáyán ngwá kí ẹmọ́ so ngbọ́ yóò sáàzù jẹ́ wọ́n sáàzù pẹ́tí káàkiri àgbà àjíẹ́ jù sáàzù jẹ́ annabi ga sa tuftahu alaikum arduna a da dakin wace yaye waya fi kumullah su kuma wa jagu goce lamari yaye ko falajis ahaduk ma ya lubi a suni zandoro nga ta zani ga agbapin yana wa zuzo gangani be yima gangani be buji ko kpabi sun yi na ma ana waya ga wani zamani abin da bane ya abu kuma ni be zan ci na e garu gwa ga zamini e bo biya a yau kuma ya ci amin وكان وقال مكهول مكهول كتب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ك إلى الشام لكن يا شام غيلا مو ان ان علموا اولادكم الرميه والفروسيه نجيجي نجاجي تي لايلي مي واكي من تشي تشي ني بكي من جكينو بكي من تيدو كوتوني انا سيدنا عمر كان غادو نوري ندا ملايك القيم اللي تاسني قال فروسيه المحمديه يعني ẹtí kíbo ẹtí mọ́sálà ní gábù díkíọ̀ nkúkọ́ wàfí sọ́yìn bukhari Allah, wàfí sọ́yìn bukhari anu sallallahu sallam da ba a nabi annan bukala gida a nabi gan irbu bani ismail ya yaki shi ya nabi ismail ya fi cere fahim na ba kun kana ramiya ya bane baba E, yi umar ya ga umar mai ce mana zidono a nabi ismail hadis na bai da al-bukhari daga hadis na salma ibn akwa anabi make wa marala na fari min aslam anabi go kabila wace ya kabila ya bani aslamo no yana ko min aslam da kabila ya zibo bani aslamo yantadiluna faqala za su ci fe dikiyo a te ji shirin na ji a ce to banjaji na faqala anabi sallallahu alaihi wasallam ga irini bani ismail ya jama'a ya gishin ya nabi ismaila ebe ceyan fa'in na ba kunka na ramiya ebe ne baba ya da koya nabi ismaila ya zuwa ni mai cenan wale umato gwatu irmu wa ana ma bani fulan aliji ga ya ceyan ka yi sa nabi wa matashi ya zaka zai gomi don fam saka hadu farika ni ya yi zai ni mini guru ku ba ga wajen suna nufin jiyo ku fiye wa guwa ce riya

àti jìbìá àtẹ́lẹ̀ gẹ̀nẹ̀ tí ó ké ìyà àtẹ́bẹ̀ di competition jẹ́ àjẹ́sì é náà níbi dáná àti jìbìá àti jìbìá àníbi ti gan kálù wà níbi daga yawa annabi nu la mutu annabi kul in kuntum tuhibuna Allah daga yawa annabi fatabi'uni ya mutumi daga yawa Allah ya mutumi yubibukum Allah to ko awaje zakallahu jazakumullahu khaira gaba la annabi sallallahu alaihi wasallam ga la min wa rufa ta kuna abale mi waladi wa walidi wa nasa ajmai yalla da min yabo ne imani wa gumina sai wa wa mi ga yaman tuji ga ne beto za an giji bayan wa wa mi ga gida shi kanga boye na yi wajo lauka da ubu kasa da kalla a sata hu inna al-muhibba liman mutiyu now wale ga ga jihadi wai ga bidan da irin da jogo daga ya ce jihadi inda ibada doro da generally good wa hadisi ya mafari ne gbangaman salisu la samito hadisi ya tadimu farasa mu la abata mu ra ta kaza kaza kaza ko man naji takiki na gadi sun ci da yi fuyo ko good jazakallahu khaira so kwale gan general ibada je sharati guba al-ikhlasu lil ma'bud wal mutaba'ati lir rasuli waga ajin ajin bo su ko mo lami to anabi e bogo kajo je da ji waga wi be ikhlasi amma zane yi wa goma biyo da jihadi na wuji ba wa alif muhammadu wai yoruwa so ga ke da za wuye ko alikiya na biyo wajen hankali wa jikiya wa ne ladaya ba ko da ke nogan ya za shagar ya rabe sallah za fi makatar da ni so ko kiza ka zanki duca min wo sabu ko faman ka da yajuli ka rabi fali amal amalan saliha wala ya fi yashik bi ibadati rabbi ahada nga malan na asu bunu lazaraki umbe ro ka da me kiliani zamaniya sahabe ji be tabi'u na ji wuci ga da da jaju je ga ga sahabe wuci ci yi yike ne jaji nan yin maji jaji zamani a nija mai na wani a ati hula zo ke zailo ne fitin ko ji gane ko Ina e ci ba ni embassy america du bomb office united nations du dikio du bomb nasara ndo ci egwa ga udawu ko kwa za mu ci kidnap eh ga ga nan gunga jihadi mu ya jin ba jihadi ga dana no na kai ke na kai fitina E bo na de jihadi nafsi jihadi ya ci tashi we ke ba jihadi nafsi jina wai ni mi lokun yuyi jin dawa lo ne daidai na wala kudo jin ne fata ta me jihadi nafsi wa magana to jin biyo ade jihadi shaytan jihadi shaytan mo lo bi abe shubu ade mo lo bi abe shawati amma da jihadul kufar amma ke da jihadiyan al-fusaq gani be al kuna ji Allah subhanahu wataala ga ya ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna isabi ya Yanzu jihadi da ko so to biya muwali kun be dukiye ji wa mutum be rayiye ji Allah subhanahu wataala ya ku tiba alaikum alkitabu wa kurhun lakum wa asa an تكرهوا شيئا وهو شر لكم وهو خير لكم كتب عليكم القتال وكل لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم واي وقال آت يكون كتاتيبو yan yi na mai lagwani umarci wai a tebe na yabon gama yi alkhairi a yau ta ce inda za ta rani na mummini na an fusahun wa amuwa lagu da ya na lagun janna yi katilu na fi sabila faktulu na wa yuktalu ta ce rayu mummini shi na jagu ne kuma ta ce na afewu ga jama afewa a yi anibe ga anibe su kijiyar fada ga anibe ga ima jibe su yati a sannan kibiyo anibe cibe tun a jihadu a fi sabilin laye amma ngo ne kaga a jihadi ke la nasara biyo so la imani ji bezo wa da Allahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qabl la tajima jinna sai ta alko jibe mun ni ga ga nasara dole sai ya ji nasara ne allazina in makkana fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ani ga mulki la ta tiye kimbo ila sala ku yikini ila zakaya eri boro be tunguri amekan wayan e de de nan ko diga na ko izza zai to kwa la da mu'mini ji walillahi izzatu walirasulihi walilmu'minin dani إذا يمين بني إسرائيل أجعل ما بيوك يزو شيشي وجود هيا الجهاد لا إله إلا الله وجود نوزا وجود باني وكاتين ذا ولي بني إسرائيل أجعل شيشي وقالوا سورة البقرة لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي الله إذ قالوا لنبي الله بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالوا قالوا هذول جماعة بني إسرائيل قالوا annabi ya ji wani jere a zai zakwadu lakwa mazu biya a lokuta gaskiya jahadewa jore annabi ya ina in ku ji ba ne kuma kitabu Allah tuka arada kula ji wani ta ce ga iya ga ku hare ga wa ma da na la lukatil fi sabilillah kila ya ku ne ko to ji bayo ku ga ni original din diyarina amma yake ya jabo wa diyar wa walina da dukiyayi kaza kaza kaza fallan ma ku ji ba ala yi mulki ta ga kuna ne ku laji wa da ta ta wa ta wallau illa kalilan minhu a biki sai da je ki umbai da ba bai nan ne ba go laji ga a biki a biki sai da je ki no le test ki wuce ma chana ta ta ta ta ta bucha zunyo annabi abi a ga ga inna la mutali kun bin harin sai ta mai ne be nuwan doci yẹ̀gbá pòmú ohun sì rẹ́ra di kí mọ́ ẹgá tí ó mọ́ lànà kí á na you be part of me lànà mẹ́kọ́ kí nà gẹ́sì àtàwọn ti rà lè ń bá kẹ́kùnrin abẹ́ pòmú ohun sì rẹ́ni ṣẹ́lẹ̀ fún mímí ńlá kẹ̀lẹ́ lámìnì pátá àdánù òfin lè làdégi lẹ́làdégi làdégi nana kí àti kí ẹ̀gẹ́ wọ̀dá àná sókún kẹ́kùnrin abẹ́ dáhùn kú bẹ́ẹ̀ mẹ́kìrì ṣẹ́ni ẹ́ẹ́ látọ́

ana lo jihadi na waye ji hankali ji gaza na je tina da na ji jihadi na waye zane hurru nan zane fuli mutun na wuji wuja ana ji jihadi na iza ba ji waje da ja ngama la za mu ne anabi ya ga anabi ga iza ga anabi jihadi a zuwa anabi ga jihadi kun da la ki tala fi jihadi ne kun da ba jihadi kun da alhaji wal umra jihadi ga yi aji gani be umra dole da na ke lo yana zane jihadi na ke ba za al kudrotu ya dai ko

na ngodo mo ngwe o ti gani wenna very clearly amedi jadi babu da kicha amede ba de de chuji limaye kwa ko komanda imam al eh yo to ko nja acha abe bazan al-imam junabi qatal mi wara yi ngole president e do muslimi be ngeza ne dikina be do che ki nge decide yan jaji lo wani ya zando da ta zando a mina hawa guru guru guru zando ta zando ni na ga dijo katimatu jihad katimatu yarmuk jaysh al-islam jaysh islamiyya jaysh al-fath al-qaida wani ya je ne lalace ne na na na rai ya ba rufu wo zandoci ma shi wa da shawa ti un wa mulki uji wawo ni la jinga ti ma wo wa su diuya umele ka ga ta ti na wa de gila yuti gila wa de gila yuti la zandoci ma wa ri ji ai ai andoci je ti a ti a cha la o ku teklif bi o ku bi wẹ̀lú ti kí wẹ̀lú gan ayé àjíjẹ ní ẹkí àjíjẹ àádé àmà ń bàtí rẹ̀ tí ó jìí náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ mọ̀ wá ní òjì mọ́tẹ́bà níbi tẹ́ mọ́kàn náà àfẹ́látò mùsùlùmí ló ṣe àká ìdámé ṣe àtúntò tuntun àmà àníbí nǹkan gáyé bọ́nà adé àṣà mùsùlùmí ṣe alùkùdìrọ́tù mọ̀nà àti tẹ̀kìlì àkànṣílẹ̀ kí ikú òjò tó rọ́ọ̀sù wọ́n lé sálà wọ́n tẹ́ sọ̀rọ̀ bí wọ́n dé kájú ẹgbẹ́gbọ́ látẹ̀kí mú látàmí lábí ojú ni ṣirú jẹ́ wọ́n ti fa ìmọ̀ wá níyà zánúwẹ́ ti mẹ́ẹ̀tì mọ̀ sọ́ọ́lù gbọmọ̀ fásitì ilẹ̀ ayé gẹ̀gẹ̀ náà ní òjì gáàdì ọkọ́ ìjì àmì ńlákùn jíbo bàm̀bò náà atúwánà zánúwẹ́ tó tó máa jẹ́ lokaci dawai dambu lokaci madawaye gufe dawaye ku zai ma wagon wa katilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum wa la tatabu zai ji ga gwe ne ga yago e bo ko me ya ke gun ko e ma ke ni aka tuma, e wuri la gida e wuri da kan gida ko e ji ya ji lalacha e ji ne berke ne ji kai kai da ji ne wani ya da ya ci shi kawai ne ka zuwa je wuce biliyan don wa da ji jan ku da su ko bombu gan wanda ya ji ku da masallaci bombun ga wajen haji jingo idan na shaji kiyo ku da mini hu wala tun ku biya idi ku ila ta lokacin haji ba ta le musulunci ba ko ne soja jin wata soja jin ga gaskiya ga da tarbiya jin eh to eh? ngoli eyi na ebe n'oge jikio nge kosi ya confusion jina ngoli ya e nne jima gbaru bu yi adikara yi lo libya ne di faruwa ne ló iraq wọlé ẹnẹ́jì faruwa ní ló syria wọlé ẹnẹ́jì faruwa ní ló ká egypt máa bọ́ náà lé ẹnẹ́jì faruwa ní kẹ́ì ń jẹ́ alọ́pá mẹ́dúgbùrí kíná gbogbo wọlé ẹnẹ́jì faruwa ní ẹgbẹ́ kìtẹ́lù nẹ́nẹ́ ìbálòtì lánà kíná tó dáwà ọ̀zọ̀ àbà ìbá mọ́ngbòtì àmọ́ngbòtì wọn káṣù àpọ̀ndíṣọ̀n bèrèkè tó sọ yẹ́ tó dáwà jù káṣù ẹgbẹ́ pàṣíyàtọ̀ mission yìí

gama la anin gila ta tamannau li kala duwi e ba ga ya e gube maskiri ma wasallu la ba lafiya da so diga ne ko zai shi lafiya wajen na kuli sun fafa ne amma zan da ce ne bai ni ba an ga alibi man dabo so lokaci dabo da so ko ga alibi ko kufu ai je ko ga kufu ya goyen wani dabo kibo ta gola da ba zan do ce consider ne bai ni ba baru ku dashi kawai ni yan do ci la ta to ja ne zan do wa shi wani zan do ce bi golo ji wa shi wani zan do ce bi wani yadda ibe yau jiki a wuce daidai láti ti gáàlẹ̀ kí ẹgbẹ̀ tí ní yíwọ̀n àdàgbò náà wọ́n àdà sọ́rọ̀ tàbí wọ́n jíjẹ́ tàgẹ́jẹ́ àádọ́ àníbìgá àwárí ìrẹ́ ìjírí náà tún ẹgbẹ́ ní ẹ̀zà àdọ́ bá dé àtúnmọ̀ ó ti bá tó di dédé odò súnlẹ̀ bá bí ọ̀sọ̀ àwọn ìdílé odò súnlẹ̀ má bá dìjà àádọ́ ńgá lè súnlẹ̀ bá aláàbùrú mẹ́rin náà nìmùkẹ́rù ńgá lè súnlẹ̀ bá ẹgbẹ́ wùlá nga le sunna ba bayani na mai sunna je ti kun diga ma da Allah wani nga dike nga le sunna ba bare nga no dike nga aju awariji mayani ko mun gane da bai ga katun ya abu Allah wa alam bi sawabu ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk